فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sai Allah ya cika halittar samai a cikin kwanaki biyu ranar Alhamis da Juma'a da waɗannan kwanaki biyu ne halittar samai da ƙasai ta cika a cikin kwanaki shidda Allah ya yi wahayi a kowace sama abin da ya ƙaddara a cikinta da abin da ya umarni da shi na ɗa'a da bauta muka ƙawa ta saman duniya da taurari kuma muka kiyaye ita saman daga satar jin da shaidanu suke yi da waɗannan taurarin wannan abin da aka ambata tsari ne na Allah mabuwayi, wanda babu mai rinjayarsa kuma masanin halittarsa.